Eh, yaro ne yake sha'awar kiwo na so masa kuma nan ne ta kasuwa yanzu saboda sun zo wata yayi wato har ka je kasuwa ka sayo kaza ba ka shi ma shigo ne ta garin nan ba a sani ba ma ko a a a a a so jiji ka zo chip wato yanzu kai ka je ka so kaza baka san halinta ba baka san dalilin da yasa me ita zai sayar ba ka je ka sayo hali halin ita wannan sarkin cako ce da zo lalata kajin anguwa duk ta koya musu cako ko to yanzu wannan din an mata haraji haraji eh to wakili haraji ai ba a fara mata kuna na gwamnati ai ba an ce za a yi bane to haka kace ko haka kace a'a kai ka faɗa da bakinka ba a fara haraji ba a garin nan to na gani wannan magana kamar ka faɗa a gaban dagaci ka kusan halin dagacin garin nan mafi sauƙin zance wanda yafi kowanne sauƙi ka ba da wannan kazar a madadin duk kayan da yake cikin gidanka kuɗin haraji ne a kai wa dagaci ya ganta in taimar a soya mar wakili na'am yau ka san wannan kazar ta yaro ce ba wani ba zan yawa yaron da kai da yaron nawaye duka ba da dagaci ba ne eh ba shi kenan ba abin za a yi to shi kenan kaza a riƙe ah, kaza a yalla ba ka haba wakili kaza haba wakili to haba ai ba haka da kai to me kake so ai a ce maka mu wakili sai mu hakura akai wala bai wannan kaza sai sai a batta haka a batta a batta haka yake to suka ma kai take amma nauyin ta bai kai ba ai kai take aka ce gaskiya ai ka bada namaki sai ka bada kuɗin maki wakili ni ni ni ba ma kai ranta ma ranta ma in ka ce ranta ma sai ranta ma to ba yawa dai ko ba yawa To, ah, ya wuce fan ɗaya? To, shi ke Eh, kuma muddin wannan magana da muka yi ni da kai mm. ta je bakin wani. Wayo. Haba wakili. Wayo. Haba wakili, ka gani. Kai. To, na cikin baki mafitar zance. In dai baka yi maka saiti ba, wata ran sai ka yi ladama ko ka ji kunya. Oh. Ka yi ɓarin zance. Allah ka yi ɓarin zance.